Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 22 ga watan Yuli a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke sa ido a kan zaɓe sun bayyana mahimmancin yin sahihin zaɓe na gama gari a shekarar 2023 a Najeriya. Saboda saɓanin haka ka iya karyawa masu kaɗa kuri'a gwiwa. Bayan haka za ku ji cewa wasu masu noman rani a birnin Kwanni da ke jihar Tawa. sun yi korafi ga wata tawagar shugaban Nijar game da rashin samun damar yin noma tsawon shekara biyu sakamakon sabunta wata madatsar ruwa da ake yi a yankin. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. A wani babban ci gaba da aka samu, kasashen Rasha da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a birnin Istanbul a yau dinnan jama'a da zamar samun damar jigilar miliyoyin ton hatsi daga kasar ukraine zuwa kasuwannin duniya don a rage tsananin matsalar rashin abinci ga miliyoyin mutane a kasashe masu tasowa kun shawo kan cikas kun kuma ajiye bambance-bambancen ku a gefe don a samar da hanyar gabatar da wani hanzari wanda zai amfani kowa da kowa abinda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gaya ma wakilan rasha da ukraine kenan a wurin rattaba hannu yana mai ansa cewa ba cikin sauƙi aka samu cimma wannan yarjejeniyar ba mutane akalla tara ne aka kashe daga daren jiya alhamis zuwa yau dinnan jama'a a wani tashin hankali tsakanin bangarorin mayaka a Trablus babban birnin kasar libya a cewar hukumomin ayyukan gaggawa da suke bayanin halin da ake ciki na baya-baya hukumomin ayyukan gaggawan sun gaya ma gidan talabijin na al'ahar cewa wani yaro na cikin mutane tara da suka mutu baya ga wasu kuma 25 ciki har da farar hula da suka samu raunuka wasu raunuka ma munana dama zaman ɗaɗɗar ya yi ta ƙaruwa na tsawon wata da watanni yayin da firaministoci biyu ke gugurmaya kan mulki a wannan ƙasa ta arewacin afirka wanda hakan ya haifar da fargabar yiwuwar a sake shiga yaƙi shekaru biyu bayan da wata muhimmiyar yarjejeniya ta kawo ƙarshen yunkurin kwamandan sojojin da ke gabashin ƙasar khalifa haftar na ƙwace birnin trablus karfi da yaji yan majalisar dokokin tarayyar amurka masu binciken boren da aka yi ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 a gidan capitol na majalisar ƙasar sun ce shugaban ƙasa na lokacin donald trump ya ƙi ɗaukar mataki har na tsawon sa'o'i uku yayin da dubban magoya bayan su ke bore a capitol suna ƙoƙarin hana tabbatar da nasara da joe biden ya yi a zaben shugaban ƙasa shugaba donald trump ya zauna a teburinsa na cin abinci yana kallon boren a talabijin a yayin da manyan hadimansa masu bashi shawara na kud da da iyalansa ke ta roƙonsa da yi abin da ya kamata duk wani shugaban ƙasar amurka ya yi a cewar 'yar majalisar wakilai alien duriya 'yar jam'iyyar democrat a kwamitin shi ma wani mamban kwamitin majalisar wakilan adam kissinger dan jam'iyyar republican daga illinois ya ce ba wai shugaba trump ya kasa daukar mataki ba ne a'a kin daukar matakin ya yi sojojin sri lanka sun wargaza cibiyar zanga-zangar nan ta birnin colombo wadda ta kasance hedkwatar waɗanda suka jagoranci zanga-zangar adawa da gwamnati ta tsawon wata da watanni ana ganin wannan matakin ne a matsayin alamar cewa sabon zababben shugaban ƙasa renal wakrimasinge zai murkushe masu zanga-zangar waɗanda suka tilasta ma wanda ya gada yin murabus ɗaruruwan sojoji da 'yan sanda ɗauke da bindigogi da kulaki sun hallara a harabar ofishin shugaban ƙasa da safiyar yau ɗinnan jama'a suna tafatattakar masu zanga-zangar suna tawargaza tantunan da suka kafa da kuma tumɓuke manyan kwalayen saƙon da suka kakkafa a babbar mashigar ofishin shugaban ƙasa. Wannan matakin da 'yan sanda suka ɗauka na zuwa ne kwana guda bayan da aka rantsar da Wikirmisinge wanda shi ma masu zanga-zangar ba sa son shi. Hukumar da ke sa ido kan harkokin nukiliyar Japan yau Juma'a ta amince a hukumance da shirin kwarara fiye da tan miliyan guda na ruwan da aka zuba wa magani daga durkusasshiyar tashar nukiliyar nan ta fukushima zuwa cikin teku dama gwamnati ta yi na'am da shirin sannan ya samu goyon bayan hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e to amma sai hukumar da ke gudanar da harkokin tashar wato tepco ta samu amincewar al'ummar da ke kewaye kafin ta iya aiwatar da shirin hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta ƙasar. ta amince da shirin na tepco bisa ga wata takardar bayani daga ma'aikatar harkokin waje wadda ta ce gwamnati za ta tabbatar da lafiyar ruwan da kuma abin da ta kira gaskiya da aminci wajen tafi da harkar a ƙarshe a jawabinsa na kulle yomin jiya alhamis shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce an fara ganin fa'idar ziyarar da uwar gidansa elena zelenska ta kai birnin washington na amurka Zelensky ya ce 'yan majalisar Amurka James Rich, Benjamin Cardin, Roger Wicker, Richard Blumenthal, Rob Patman, Jin Shehin da Lindsey Graham sun gabatar da daftarin kudirin ayyana abubuwan da Rasha ke tafkawa a Ukraine a matsayin kisan kiyashi. Bisa ga daftarin a tabakin Zelensky, Majalisar Dattawan Amurka na yin Allah wadai da Rasha saboda kisan kiyashin da take yi wa mutanen Ukraine. Ta kira ga Amurka, NATO da kuma EU su daɗa goyon bayan gwamnatin Ukraine don tsaida ci gaba da kisan kiyashin da rasha ke yi ma mutanen ukraine su goyi bayan kafa kotuna da kuma binciken manyan laifuka a matakin ƙasa da ƙasa don gurfanar da shugabannin siyasa da kuma sojojin ukraine labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na IRA da NDI da ke sa ido a kan zaɓe sun bayyana mahimmancin yin sahihin zaɓe a Najeriya musamman zaben shekarar 2023 da ke karatowa. A wani taron manema labarai da suka yi a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Ƙungiyoyin sun bayyana cewa Najeriya tana kan turbar aiwatar da sahihin zaɓe, amma akasin haka ka iya sa 'yan ƙasar daina kaɗa kuri'a a zaɓuka. Wakilin muryar Amurka Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoton. Kasancewar Najeriya a matsayin ƙasa mafi mahimmanci a nahiyar Afirka kuma wacce tafi kowace a fannin demokaradiyya hakan ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ma hukumomin ƙasashen duniya ke sanya ido duk lokacin da zaben ƙasar ke karatowa. wannan dalili ya sa kungiyoyin sa ido kan harkokin zaɓe na international republic institute da national democratic institute suka haɗa wannan taron manema labarai don bayyana irin binciken da suka yi kan shirye-shiryen zaben baɗi yayin jawabi a gurin taron dr christopher fuminyo ya bayyana cewa zaben na baɗi na da mahimmanci ga najeriya musamman yadda aka samu fitowa 'yan takara masu ƙarfi the emergence of peter obi former anambra state governor And presidential candidate for the Labour Party, and Kwangwaso, former Kanu governor and presidential candidate for the new Nigeria People's Party, as vibrant third forces has excited many young Nigerians. ya ce fitowar tsohon gwamnan kano rabi'u musa kwankwaso da tsohon gwamnan anambra peter obi ya karawa harkar zaben armashi da kuma gasa tsakanin jam'iyyu wanda zai iya sawa a ka samun wanda ya ci zaɓe sai an koma zagaye na biyu wanda zai zama na farko a tarihin demokaradiyyar najeriya if the 2023 polls fail to improve upon past elections nigerians may lose faith in their ability of democracy to deliver. Ya ƙara da cewa sahihin zaɓe abu ne mai mahimmanci wanda da alama Najeriya na kan turbar hakan. Amma hanzari ba gudu ba idan aka samu akasin hakan 'yan Najeriya na iya daina kaɗa ƙuri'a a zaɓuka. a nata jawabin mataimakiyar darakta mai kula da nahiyar afirka kungiyar iii janice coast ta ce yadda aka tsawwala kudin neman tsayawa takara ya hana mutane da dama da suka dace shiga a dama da su INEC and the security forces should enforce and widely publicize the penalties for committing electoral offenses under the new electoral law, particularly vote buying. Hukumar INEC da tsaro sun kasa bayyana wa 'yan Najeriya yawan mutanen da aka kama da laifin magudin zaɓe ko siyan ƙuri'a wanda hakan ke sa a ci gaba da yin hakan. shi ma abbott kofi arhin a nasa jawabin batun matsalar tsaro yayin zaɓe ya kawo a inda ya ce akwai buƙatar a horas da jami'an tsaro na yadda za su yi aikin wanzar da zaman lafiya yayin zaɓe. The government, that is number 24, should resolve the academic staff of the Union of University strike. And this is critical for security. Ya ce, dole sai gwamnati ta kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'i idan har ana son gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali domin idan ɗalibai ba sa makaranta za a iya amfani da su wajen tada hankula kafin ko lokacin zaɓe. Alhassan Bala, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Alhassan Bala. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Manoman gandari na birnin Kwanne sun koka a kan rashin samun damar yin noma tsawon shekara biyu. Bayan haka ba a biya wasunsu kuɗin diyar noma da suka saba yi ba saboda aikin sabunta wata madatsar ruwa da ake yi wanda ƙasar Amurka ke tallafawa. Manoman sun gabatar da koken ne a yayin ziyarar wata tawagar shugaban Nijar zuwa jihar Tawa a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan ofishin ministan harkokin wajen ƙasar domin bibiyar shigowar damina. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton. Daya daga cikin zatuttukan da ke kamar tashin nakiya a jamhuriyar Nijar da ya sake bijirowa yanzu haka shine maganar biyan diyar manoman gandarin birnin Kwanni da yanzu haka ke cikin ayyukan sabuntawa da tallafin kasar Amurka ta hanyar Millennium Challenge of Corporation MCC. Dalili ko shine aikin ya sa an hana manoman gudanar da ayyukansu tsawon shekaru uku inda waɗansu suka samu su na tsawon waɗannan shekarun yayin da akwai waɗanda suka samu sauran kuɗin yayin da kuma waɗansu ba su samu ko kwabo ba in ji alhaji musa shugaban ƙungiyar manoma na gandarin birnin kwanne wanda ya ce abin na iya jeho waɗansu cikin wani mummunan hali ni suna na musa mama president na cooperative ɗin gandarin kwanne duk wanda an kana ma noma shekara uku a ce har yanzu ba a bashi ko dala ba ka san dole na mutane su ji zahi mun ka kai kukan mu gare shi cewa hisbila a sa mana hannu mutane suna nan sun kagara bisa ga kai shekara uku mutane wasu ba su kudala ba kuma sirtu akwai mai conseil de famille yanzu wanda namiji ya zan babu ya bar mata da iyali yau shekara uku ba ba ta kudala ba shin kenan dole sai an sa ta wata hanya da babu kyawu wannan ita kun gamsu da yanda sun kace za su ɗaukan matakai tun daban da wannan akwai matsalar kammala aiki da aiki ya kice ya kice yi a cikin gadari ka san duk kuzarin mu dai mu faɗa mu iko ne to iko guvernan ga shi dai ga milita mun gaya musu to ni na alhaji dodo a shi har su magabata na Nijar biyar su ma abin nan bai musu daɗi ba sun ce sai a ɗaukar musu alkawali a ce nan da wata biyu wata biyu su to su wuce kuma a ce kuma san da wata lalle gaban dubun dubatan mutane gwamnan jiha na tawa shi ma ya nuna muna rashin jin daɗin shi ya ce in Allah ya so ya yarda zai kira shi gaban aikin nan shi zamna shi a zamna ai kokari a hiddo mahita wadda za a samu ai aikin nan a kare tunda sakonni da kewayenta sun wahala game da aikin nan shekara uku ana zaune babu noma a cewar Isa Musa gwamnan jihar Tawa wannan maganar fa ta biyan mutane kudaden diyarsu ya so ma isar mahukumta. Ya wannan aiki ya kawo ma jama'a matsala da yawa. Gonakin mutane ne an karɓa masa an kai aikin nan. Rage duk za a kare wannan aiki karuwa ce. To amma aikin nan an ƙayyade mai lokacin ta kamata a kare shi. An yi mu tsaye an shi aikin nan. Yau da watanni biyu ne ko uku mun zo nan tare da minista Lieutenant masuwala. Sun ba mu alƙawarin cewa management ɗin ga watan da ya wuce za a ba mu wannan wuri. Yanzu irin alƙalamin da muke gani ma an kuma ana yin maganar da nan zuwa wata biyu. 嗰個聲街又有唔好。 in sun karu kuma a ce a kara mu wata dole ne da sau da minista sai an mace ma wadannan mutane sun talauta mutane saboda kurin ba su yi aikin nan wata kamata a yi da da wuri ba kuma dan tallafin da kamata a ba mutane ga waɗanda ke cikin wannan hali kuma suna mace a su bai kamata ba haka nan ya kamata a tsawata dan dole ma kamata da kuma hoke in ji me yasa suke wannan matsatsin da ba su ba mutane tallafin da ke rafayi sai da ba a nasa bangaren shugaban tawagar ministan da ke cikin jihar tawa domin bibiyar shigowar damanar wannan shekara cewa da ministar mai wakilci a ofishin ministan harkokin waje muhammad moda yusuf ya ce zai kai maganar nan wa shugaban kasa domin a yi mata kai da gaugawa babban matsalar mu wannan tsangan dare na allah da za mu sa cikin rapor tare da gubernar za mu yi koyi saboda wannan abun na a ta shi saboda wannan matsalar nan da ba ta so a cikin da za mu yi kama abin da shi. shi ya ayyukan dai na cin karo da saɓanin lokutan kammalawa kala-kala abinda ke ƙara harzuka manoman da mahukumtan ƙasar na jamhuriyar Nijar da ke cewa za su ɗauki matakai a nan gaba da jama'a su kuma ke jiran ganin kowanne irin matakan ne haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoton mu na musamman akan janye tallafin man fetur da kuma ƙarin farashin makamashin gas da gwamnatin kamar ke shirin yi, lamarin da ya sa al'ummar ƙasar fara kokawa. ala gwamnatin tana tallafawa ne ba don komai ba sai domin kar a samu rashin karancin man fetur a kasar ta jamhuriyar kamaru domin a kowace shekara gwamnatin kasar tana zuba zunzurutun kuɗi har sai fa miliyan shida. kana abinda ya sa har ma yanzu haka hukumomin kasar ta kamaru suka nemi ba da wannan tallafin da yi ta bangaren man fetur da kuma waɗansu bangarori daban-daban na rayuwar yau da kullum ya biyo bayan wata mummunan zanga-zanga ce wanda aka gudanar a shekarar da takwas sannan haka zalika wani al'amarin ya nemi jafa kasar jamhuriyar kamaru a cikin wani hali musamman mata bangaren kayayyakin cimaka ministan albarkatun man fetur na kasar jamhuriyar kamaru da kuma hasken wutar lantarki da ruwan sha mista irindu isomba gaston ya tabbatarwa manema labarai cewar duk wannan al'amari dai da ƙasar kamaru ta fada a ciki rikici ne na duniya baki daya ba wai ƙasar kamaru ba ce kawai kuma za mu yi ƙoƙari mu ga cewar mun tallafa daidai wa daida kuma su ma talakawa dole ne su yi kokari su kawo tallafin su domin kowa zai ji a cikin sa alhaji ali mai fashin baki ne kan al'amuran gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce bayan da muke tattaunawa da shi wato dangane da ƙara kuɗin man fetur da shauransu dai wato halama na nuna cewa ƙasar kamaru dai za a kai da haka kuma kai da haka kuma ba wuya wato ba mamaki a ga cewa abin ya zama ma gwamnatin mu nan tashi hankali na kwarai da gaske domin al'umma duk wani ɗan kamaru ya san yadda ake yi ya kuma ya san yadda ake da kuɗin man fetur a ƙasar kamaru ya san tsarin da aka yi da ko gidan tashi mai da ko masu sayar da mai da ko masu sayan mai kaga da kamar wuya eh, dan kamaru ya yarda cewa lalle kuwa kasan kamaru ta gagara biya mishi mai domin domin mm, su waɗannan kwamfanya masu sayar da mai su sayo mai eh, kuɗin da suke samu a sayo man yana da yawa kwarai da gaske wato shin da aka kai da cewa bankin lamuni na duniya ta kai da matse kamaru da takura mata da kan cewa ba za ta iya ta biya bashin ta ba kuma dole ne da ba za ta iya ta biya bashin ta ba ta saka wato kuɗin kasuwa na sayan mai da riban da take samu a sayan mai dole dole ta sashi a cikin tattalin arzikin kasan kamaru saboda ta dosa biya eh, bashin ta to gwamnatin kamaru ya ta yi shi ta ce ba ta saka duk kuɗin ba sai ta dauki kashi arba'in bisa ɗari ta saka wato shauran kuɗin kashi sittin nan ba a kirga shi a cikin tattalin arzikin kasan kamaru wato su waɗannan masu iko da musu suke facaka da wannan kuɗin da shugaban ƙasa shi kanshi suke kashe wannan kuɗin da suka ga dama to kaga daga mawuya a yau nan ka ce ma dan kamaru cewa wai gwamnati ba za ta iya cika kuɗin man fetur saboda shi ya samu zaman lafiya lafiya ya zo sa shan man fetur ba yanzu haka ma an fara da masu motoyi masu zirga-zirga tsakanin yawun da duwala da bafusam da duwala gaba daya sun fara ta da kai cewa lallai kuwa in dai ma ba su samu man din ba domin har yanzu ba karan ba kenan wato kai dai an ɗan rufe wato ba a samu maɗin kwarai da gaske wato ba a samu shi da kyau yadda zai amfani eh, da mutane wato kamar dai tattabawa suke su gani kafin su kara kuɗin maɗin to kaga dai mutane sun so mu fitowa suna nuna su suna nuna bacin ransu a kan cewa ba za su yadda ba inda aka kai da kara kuɗin mai da wanne za mu ji eh, garba ƙasar mu na kamaru alhaji abubakar garba shi kuma mai faɗana a jini ta bangaren demokuraɗiyya da kuma yadda yake alaƙa da kungiyoyi a kasar jamhuriyar kamaru zancen mai abu ne da yake ya yaɗe duniya ko ta ina ana kukan zancen mai ka san mai kuma yana cikin abubuwan da al'umma suke amfani da shi ta kan jikin motoci masu transport da kuma mu kama wanda abin da muke saya kamar gas dandanar girki da shauransu eh hakikan dama shi gwamnatin kamaru ya dauki nauyin taimakawa al'umma wato ina tallafawa al'umma akan farashin mai farashin da ake sayar mana da mai ba haka ne ya cancanta mu sayar da mai ba to amma gwamnati ya dauki nauyin wajejen dala tamanin da wani abu akan kan kudin farashin mai to amma yanzu kuma da abin ya tauri gwamnati ina nema har yanzu gwamnati na nazari ya nemi yadda zai samu dai watan tallafawan din bai zai zama kamar na da ba ina ne ba ya rage hannu a tallafawan zayen kadura duk kasashen afirka mai mai ya haura ya fi dala mai tan amu masu amfani da harshen faransa masu sana'ar sufuri dai a yayin da na kai ziyara a tashoshin mota su masu tuba a lokacin bakin su kan irin wannan mugulan tafiya da za a yi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru an da waɗansu daga cikinsu waɗanda suke kula da fasinjoji suka ce a wannan lokaci da yanzu fasinjoji sun fara rukuwa tun da gwamnati ta fara rubin cewar za ta yi ƙarin kudin mabriti ne. kuma yanzu lokaci wanda za a kai yara hutu amma iyayen yara sun fara neman yadda za su yi domin kai su kai yara ko'ina haka zalika dole ne mu yi muga mu ga yadda gwamnati za ta yi da mu domin muna buƙatar hukumomin ƙasar jamhuriyar kamaru da sun cewa tallafawa da suke yi yana da muhimmanci sosai musamman ga talakawa sai kuma ta bangaren gas na girki wanda ya haka al'ummar kasar suke ta kokarin ganin cewa gwamnati bata yi musu karin farashi ba al'amarin yana neman rincaɓewa duk da cewar an an fara sanar da al'umma duk kwalban gas da yake daukan jaka shida yanzu zai iya komawa jaka goma sha biyu na sefar kuɗin kamaru ga abin da wata malama hajiya halima ta yi mana bayani a yayin da ta take sayan gas ne. game da ƙarin farashin koman da aka yi mana a a ƙasar nan gaskiya abin muna tsoro ma kai ya kawo mana matsala komai ya yi tsada abinci ya yi tsada komai ya yi tsada yanzu ga petrol da gas ma yanzu shi ma a da muna saya sama da jaka shida yanzu kuma ana ce wai za a ƙara kusan jaka goma sha biyu ake ga kamar zai zama to mu dai muna roƙon gwamnatin ƙasan kamaru don allah ya sassauta mana waɗansu abubuwan gaskiya gashi babu kuɗi su ma direbobin taxi sun tofa albarkacin bakin su kai da suke ganin cewa yanzu dai litan man fetur zai tashi daga 600 na kudin kamaru zuwa jaka guda na sefar kudin domin suna ganin yanzu haka dole ne su tsadanta wa wani su kudin shiga taxi na tambayi waɗansu daga cikin waɗanda suke shiga tasirin ko dai ƙarin da za a yi zai iya saka al'umma cikin wani hali. to kan maganar ƙarin man da za a yi a nan ƙasar kamaru ake da ni a nan ƙasar kamaru gaskiya mu mu kam direbobi ba mu ji daɗi ko ba za mu ji daɗi ba ya taɓa mu sosai saboda idan masu gidan mu sun so mu gaya mana cewa gaskiya idan ƙarin kuɗin mai za su rage mana albashinmu kuma abinci zai tsada za wahala dewa walahi wallahi mu a gurin mu kam gaskiya karin bai mana dadi ba san bai zai mana dadi ba don suna da niyan a kara kuɗin mai ba za su rage yan aiki ba amma za su rage mana kuɗi za su rage mana albashin mu. wannan al'amari dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fada cikinsa ne ba da to ba amma dama can ga irin jan hankali da babban bankin ba da lamuni na duniya ke yi wa gwamnatin kasar kamaru fmi e. wannan ganin cewa masu gidan matakan iko na yin bajinta da kuma wadaka da kudaden gwamnatin kasar a halin yanzu ne sama da biliyan tamanin ne sai kan kudin jamhuriyar kamaru wanda ake cewa ana tallafa wa talakawa amma su kan ba sa gani a kasa sai dai masu gudanar da harkokin mulki ne a kasar jamhuriyar kamaru suke ta shekayensu talakawa kuma suna cikin halin yasu su mahama awal garba mular amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice sojojin kasar jamhuriyar kamaru sun samu nasara a kan takwara su din matan kasar jamus da ci uku da nema a gasar da ake yi na tantance waɗanda za su je su buga wasan kofin duniya a kasar amurka sai dai kasar kamaru za ta buga final ne da kasar faransa a ranar ladi mai zuwa kwalabin matan sojojin kasar da jamhuriyar kamaru ta gwada kwanjinta ne a bugawa da za a kasar amurka da kwalabin matan sojojin duniya a shekarar 2022 domin dauko wannan kofi na matan sojojin haka dalika a bikin da aka gudanar na 'yan wasan nahiyar afirka wanda aka ba su lambun yabo a shekarar 2021 zuwa 2022 na 'yan wasan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ko ta bangaren maza babu wanda ya samu wannan tagomashin sadio mane dan wasan kwallon kafan kasar senegal shine ya lashe wannan lambun yabon na balindor na nahiyar afirka yanzu yanzu karo na biyar kenan da yake daukan wannan kwallon kafa na zinare tsohon dan da na kasar jamhuriyar kamaru alhaji ali ya yi mini karin haske kan wannan nasarar da dan wasan kasar ta senegal sadio mane ya samu eh, wato kungiya mai tafiyar da harkokin kullun kafa na afirka sun tsara wani babban taro wato a kasar maroko da suka nuna suka shaida manya-manya 'yan kwallo kafa na kasashen afirka har da manyan club club na kasashen afirka abinda muka lura da shi ne wato kasashen larabawa dai har sun fi kowa samun club club wasu karfi masu balon wato mu kasashen mu na kwarin nan dai balon din kamar ja baya yake ja baya yake bayan kasashen larabawa nan sai kuma muka samu wato kasa kamar senegal wanda ita ta lashe duk wani al'amari da wato ta samu wato a cikin manyan club wato national team a senegal ne ta fito a cikin yaro matashi wanda ya kware senegal ne ta fito a cikin wato coach eh, gwanin coach wato eh, senegal ne ta ci wato a cikin kwararre dan balon ma na afirka a karshe babban kofin din na afirka da senegal wato sajo mane ne ya samu wannan kullun kafa wato akwai wani abin da zamu eh, tunatar ma mutane shine cewa wato senegal bayan sun lashe duk wani al'amarin da ake tuna wato shi sajo mane shi kadai nan wato na ci. kungiyar biyar kenan wannan shekara ya samu eh, wannan eh, shaida wannan shaida kenan na kwararren dan balon na afirka wato su biyar kenan wannan shekara ya samu muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. a wani babban ci gaba da aka samu kasashen rasha da ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a birnin istanbul a yau dinnan jama'a da zamar samun damar jigilar miliyoyin ton na hatsi daga kasar ukraine zuwa kasuwannin duniya don a rage tsananin matsalar rashin abinci ga miliyoyin mutane a kasashe masu tasowa kun shawo kan cikas kun kuma ajiye bambance-bambancen ku a gefe don a samar da hanyar gabatar da wani hanzari wanda zai amfani kowa da kowa abinda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gaya ma wakilan rasha da ukraine kenan a wurin rattaba hannu yana mai ansa cewa ba cikin sauƙi aka samu cimma wannan yarjejeniyar ba mutane akalla tara ne aka kashe daga daren jiya alhamis zuwa yau dinnan jama'a a wani tashin hankali tsakanin bangarorin mayaka a trablus babban birnin kasar libya a cewar hukumomin ayyukan gaggawa da suke bayanin halin da ake ciki na baya-baya hukumomin ayyukan gaggawan sun gaya ma gidan talabijin na al'aharar cewa wani yaro na cikin mutane tara da suka mutu baya ga wasu kuma 25 ciki har da farar hula da suka samu raunuka wasu raunuka ma munana dama zaman ɗaɗɗar ya yi ta ƙaruwa na tsawon wata da watanni yayin da firaministoci biyu ke gugurmaya kan mulki a wannan ƙasa ta arewacin afirka wanda hakan ya haifar da fargabar yiwuwar a sake shiga yaƙi. 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka masu binciken boren da aka yi ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 a gidan capitol na majalisar kasar sun ce shugaban ƙasa na lokacin donald trump ya ƙi ɗaukar mataki har na tsawon sa'o'i uku yayin da dubban magoya bayan su ke bore a capitol suna ƙoƙarin hana tabbatar da nasara da Joe Biden ya yi a zaben shugaban ƙasa. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga abokin aikin mu a Najeriya Ilyasu Kasumu bisa rashin mahaifiyarsa a jiya Alhamis a Bauchi. Allah ya ji kanta da rahama amen. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau mr nick ni maryam dauda ke cewa mu huta lafiya